حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الشيخ محمد صديق المنشاوي كنا wanda za mu fara ainihin karatun littafin shi a yau juma'a bakwai ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara tara, wanda ya daidai da talatin ga watan julai 1998 wannan littafi nashi na da suna akhfa'ul musallina wato kurakuran masallata bayan karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da muke yi من التسليم إلى من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني sai muka ga dacewar mu ɗauko wannan littafi na shi siddiqul min shawi mu sanya shi wanda shi wancan littafi na albani yana bayyana tsantsar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da yake yana tafiya yana bayanin wasu kaɗan daga cikin kurakurai da su masallata suke afkawa a ciki to amma malamai sun zage dantse sun ainihin rubuce-rubuce dangane da su bayyana kurakurai na ainihin masallata ko dai akan wasu matsaloli ɗaiɗaiku ko kuma a ainihin wato matsaloli baki ɗaya na sallah wannan littafi na siddiqul minshawi na daga cikin littattafai mafi inganci wanda ainihin aka rubuta a kan wannan matsala kuma littafi ne wanda yake ya tafi da shi a takaice ba tare da tsawaita bayanai ba kamar ainihin sauran littattafai waɗanda ke magana akan wannan matsala waɗanda za mu zo za a yi bayani a kansu insha Allah ta'ala don haka cewa sai mu ga cewa ya fi dacewa da mu zo ainihin mu karanta shi wannan littafi na Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi wanda yake shi Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi mutumin ƙasar Masar ne domin ainihin Mansha ita ce anguwar da ke Masar wadda ainihin take cikin garin Sauhaj. To, Siddiq al Minshawi kuma yana nan da ran shi babban alarama ne amma a yanzu yana ainihin ƙasar Saudi Arabia yana gidan Fahad shine ladanin da ke kiran sallah a masallacin da ke gidan Fahad. Wannan littafi nashi Darul Fadila su ne ainihin suka buga shi lin nashri wat tawzi'i wat tasdiri waɗanda ofishinsu yake alkahira a kasar masar ɗin titi a lambar gida lambar ainihin wato ma'aikata mai lamba ashirin da uku shari'u muhammad yusuf alqabi wanda ainihin wato kuma har wa yau na daga cikin wuraren da ke ɗaukar nauyin buga wannan littafi kulliyatul banat misr al jadida wato wata secondary school ta 'yan mata waɗanda ainihin take ainihin sabuwar anguwa a ƙasar masar wadda ke da lambar telefon da fax hudu ɗaya takwas tara shida shida biyar sa'annan kuma har wa yau ana samun wannan littafi dai a ƙasar masar a ainihin bookshop mai lamba bakwai shari'ul jamhuriya a garin abidina a cikin ainihin alkahira ta ƙasar masar wanda ke da lambar talho uku tara sifili tara biyu uku ɗaya haka kuma a ainihin al'imarat wato a ƙasar dubai ana iya samun shi a garin daira a wurin da ke da lambar akwatin gidan waya ɗaya biyar bakwai shida biyar waɗanda ke da lambar tarho shida tara hudu tara shida takwas waɗanda kuma ke da lambar fax shida biyu ɗaya biyu bakwai shida waɗannan ainihin su ne inda ake samu da kuma buga wannan littafi sai dai suka ce wakilu na filman lakatil magrubiya suna da ainihin wato ofishi waɗanda suka wakilansu ne a nan ƙasar ainihin maroko a nan Afirka kenan wadda ke da suna Darul itisam li taba'ati wan Ar-Rahmani Abdulkarim wanda ke da ainihin lambar gida talatin da uku zuwa talatin da biyar shari'ul malaki al-ahbas addar al-bayda al-hatif wanda ke da lambar waya uku sifili hudu biyu takwas biyar lambar fax kuma hudu hudu biyar uku tara jami'ul hukuki mahfuza lin nashiri haƙƙin buga wannan littafi to wannan ainihin akan waɗanda suka buga littafin ne ma'ana ba a yadda kowa ya je kofin wannan littafi ya je yana bugawa yana rabawa ko yana kyautarwa ko yana sayarwa ba sai ya nemi izini daga su waɗannan da muka karanto ainihin adireshin su da ainihin makamancin haka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan littafi na as-siddiqul ma'ana shi as-siddiqul minshawi akwai wani malami wanda ainihin wato ya duba mishi littafin sannan ya tofa albarkacin bakin shi ya za a bangon littafin suka sa akhfa'ul musallina ta'lifu محمد صديق المنشاوي السوهاجي راجعه وقدم له الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم المدرس بجامعة الأزهر دار الفضيلة سوني أينهم سكا أينهم بقوانا للتافي وانا مالمي يا أينهم مقدمة عند يفعل دا بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahma mai jin kai ma'ana ita wannan bismillah da ake farawa ana farawa ne domin albarkatuwa da kuma kwaikwayon annabin Allah annabi Yusufa a can inda Allah maɗaukacin sarki ya bamu labari cewa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim da ya rubuta ainihin wasiƙa zuwa ga wannan sarauniya wadda take ba magujiya ce mai bautar rana to da ya fara sai ya fara da bismillahir rahmanir rahim shi ainihin annabi Sulaimana to don koyi da shi annabi Sulaimana domin annabi Sulaimana na daga cikin annabawan da Allah ya lissafo a can cikin suratul an'ami daga ƙarshe sai ya ce waɗannan annaba baki ɗayan su shiryayyu ne kuma babu laifi ku yi koyi da shiryar su to dan koyi da wannan shirya sai malaman ainihin sukan fara da bismillahir rahmanir rahim amma hadisai waɗanda ake kafa hujja da su cewa duk abin da ba a fara shi da ainihin bismillah ba yana da gutsirarriya albarka ko duk abin da ba a fara shi da alhamdulillah ba waɗannan hadisai gaskiya ba isai ne ba su halatta ainihin a yi hujja da su ba kuma ita bismillahir rahmanir rahim din tare da cewa an samu mutanen makka wasu daga ciki na musun arrahmanir rahim amma suna amfani da ita tun dama suna fara da bismillahi dan haka lokacin da aka zo rubuta sulhu a tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da maguzawan garin makka sai aka rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha suhail kaza kaza sai suka ce a'a ai da a ce min yadda da mu ba mu san wani arrahmanir rahim ba a janye mu bismillah muka sani ba ma san wani kinibibi a ƙara wani arrahmanir rahim kuma ƙarya suke tun a jahiliya akwai a cikin waƙoƙin su zuhairu da su antara da su nabiga suna kawo irin waɗannan wa maye sha'ir rahmanu rabbi da makamantansu ashe eh, sun yadda da arrahman ɗin amma jayayya ce da neman ainihin wato fitina kawai suka ce ba su yadda a sa bismillahir Rahmanu rahim ba sai dai ainihin a sa bismillahi ala haddi qawli sha'ir laqad basmalat layla ghadata laqituha fa ya habbaza hadha al-hadith mubasmalu imrul qais yake cewa wai ya gamu da budurwar shi mai suna laila sai ya ce laqad basmalat laila haƙiƙa laila ta fara taɗin mu da bismillah wato taɗi saurayi da budurwa za su fara sai da ta ce bismillahi sai ce fa ya habbaza hazal hadisul mubasmalu ya ce madalla da irin wannan taɗi na saurayi da budurwa da ake fara shi da bismillah <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko eh to babu laifi ka fara da bismillahir rahmanir rahim yace takdimun ga gabatarwa shimfiɗa bi kalamin doktor mahmud abdulrahman abdulmuna'im da alkalamin doktor mahmud abdulrahman abdulmuna'im doktor mahmud ya ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imomin shi ne kyawawan abubuwa suke cika fa huwa sahibul minnati wal fadli Allah shine ke da baiwa Allah shi ke da falala wala sana'ul jamilul hasan Allah shi ke da yabo kyakkyawa wanda ya dace la yuhsi ahadun sana'an alaihi babu wanda zai iya kididdige ainihin yabo ga Allah huwa kama asna ala nafsihi Allah kamar yadda ya yabi kanshi to haka abin yake fa fawqa ma yusni alaihi ahadun min khalqihi kuma Allah ya wuce duk yadda wani ainihin cikin halitta shi zai yabe shi wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa sai Allah Zul jalali Allah shine mai girma wal ikrami kuma shi ke girmama wanda ya so wal fadli Allah shi ke da falala wal in'ami Allah shi ke da ni'ima wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin Muhammadan kuma ina shaida lallai shugaban Annabi Muhammad abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne arsalahu rabbuhu bil huda Allah madaukakin sarki ubangijin shi ya aiko shi da shari'a wa dinil haqq Allah ya aiko shi da addinin gaskiya Ah, Allah ya aiko shi da shiriya da addinin gaskiya li yukammila bihi al ash shamir domin Allah ya cika ainihin wani gini mai girma bunyanar risalati wato gini na manzanci wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce misalin matsayina da misalin ainihin sauran annabawa da suka wuce kamar mutum ne ya kera katon gida kyakkyawa sai ya bar wani gurbi guda da ya kamata a ce an samu bulo an ciki ga gida an yi fenti an yi feshi an yi kafet an yi komai amma abin da ya rage kenan sai a zo a kewaya a ce wannan gida ya yi amma ina ma a ce an cike wannan inda bulo yake ya ce to ni ne matsayin wannan bulo na zo na cike ainihin harkar manzanci kenan fa yukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri sai ya zama ainihin manzan Allah ya fitar da mutane daga duhu na kafirci zuwa ga hasken imani bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratil azizil hamid zuwa ga hanyar Allah wanda yake buwayayyen sarki kuma abin a gode mishi fahadallahu bihi min balala sai Allah ya shiryar da wasu batattu ainihin daga batan da suke wa allama bihi min aljahala Allah ya sanar da wasu jahilai daga cikin duhun jahilcin da suke sai suka waye gari suka zama malamai wa hada bihi ila khairi sabilin wa aqwama tariqin kuma Allah ya shiryar da wasu ainihin zuwa ga hanya wadda take tafi kowace alheri kuma tafi kowace ƙarfi wa tarakana ala mahajjatin bayda'a kuma manzon Allah ya bar mu akan hanya farasal wa shari'atin gharra'a shari'a wadda take mai haski dodar wa tariqatin wadiha kuma hanya wadda take a sarari la an ha illa halikun babu mai kaucewa ya bar wannan hanya ta manzon Allah sai wanda yake ainihin halakakke wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ce wannan ita ce hanya ta ad'u ilallahi nake kiran al'umma zuwa ga Allah ala basiratin akan ilimi nake kiran ba akan jahilci ba ana wa manitta ba'ani da ni da duk waɗanda suka bi addini na to wannan irin bayani da kuka ji ita ce hanyar mu kuma haka muke yin wa'azi akan ilimi wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikina da ni da mabiyana ba mu daga cikin ainihin mushrikai wannan aya ta zo a cikin suratu yusufa aya ta ɗari ɗaya da takwas sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina tsira da amincin Allah su tabbata ga mutanen gidan shi da sahabban shi baki ɗayansu amma ba'adu bayan haka sai a doktor mahmud ya ce fa inna a'zama ma ana bihi al-insanu fi hayatihi amru dinihi abu mafi girma da mutum ya fi dace ya fi damuwa da shi a rayuwar shi to shine addinin shi iz domin kuwa bihi takunu sa'adatuhu fi dunya wal akhirah ta hanyar addinin ne zai samu ainihin arziki na duniya da lahira wa a'zamu ma yusabu bihi nasa musibatu dini musiba mafi girma da za ta samu mutane a duniyan nan to ita ce musiba game da addini mutum ya zan batacce eh, domin kuwa idza tahawwana kullu baliyatin idan ya zama kowane ainihin bala'i ya yayi sauki dunaha in ya zan duk bala'i kowane iri ne to zai yi sauƙi in dai bala'i bai taɓa addininka ba ya shafi ƴaƴanka ya shafi dukiyarka matuƙar bai shafi ainihin aƙidarka ko addininka ba to wannan ainihin bala'i ya zama mai sauƙi. don haka malam ya yace idza tahawwana iz tahunu kullu baliyatin dunaha domin kowane bala'i mai sauƙi ne in dai bai ci addinin ka ba Liza yalja'u salihuna ila Allah azza wa jalla bi hadha dua dan haka ne aka samu bayan Allah na gari in ainihin wato suka tashi yin addu'a sai su kai kukansu zuwa ga Allah ta hanyar wannan addu'a suna cewa wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina Allah in ka tashi ɗora mana masifa to kakka sanya masifar ta shafi addinin mu kuma Allah maɗaukakin sarki kakka sanya duniya ta zama ita ce abu mafi girma da ta dame mu kuma kar ya zama duk iya ilimin mu to al'amarin duniya kawai muka sani wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabu da'awati babi na 79 ko kuma babi na 83 wannan hadisi ne Hassan وأهم ما ينبغي الاهتمام به في أمور الدين بعد الإيمان بالله عز وجل الصلاة Malam Mahmud ya ce mafi muhimmanci daga cikin al'amuran addini wanda ya kamata mutum ainihin wato ya lura da su bayan imani da Allah to shine sallah. Iz domin kuwa hiyal fasilu bainal imani wal kufri ita sallah ita ke bambance tsakanin imani da kafirci. Wa qad Allahu subhanahu alal anbiya'i hakika Allah madaukakin sarki ya farlanta wa dukkanin annabawa sallah alaihi musallatu wassalamu tsira da amincin Allah su tabbata gare su wal umamis sabiqin haka al'ummomi waɗanda suka gabata baki ɗaya Allah ya farlanta musu sallah qala subhanahu Allah wanda yake da tsarki da ɗaukaka yace wa umarci mutane da su yi komai ba a halin rayuwarsu ta addini sai dai su bauta wa Allah suna masu tsarkake ibada gare shi wato addinin ya zama tsantsa Allah ba su nufa sannan su bar duk wani addini na karkata su tsayar da sallah sa'annan su bayar da zakka to wannan shine addini wanda yake mai daraja a wurin Allah wannan aya ta zo a cikin suratul bayyana aya ta biyar malai ci gaba da cewa wahiyar lati talil ikhlasa bil ibada sallah ita ce ainihin take biye da tsarkake ainihin zuciya wajen ibada wato bayan da ya zama ka samu kyakkyawar aƙida ka tsarkake ibadarka ga Allah to ba abin da ya rage maka kuma sai sallah qala subhanahu Allah wanda yake da tsarki da ɗaukaka ya sake cewa وما وقد افترضها الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال سبحانه حكاية عن إبراهيم كما يبدأ الله من أوكا كنسر يا فرلا تسلى قد كان أن نباوا باكي to haka kuma ya rinka bi ɗaiɗai yana ba mu labari a cikin Alƙur'ani. Allah maɗaukakin sarki ya farlanta sallah ga ainihin annabi Ibrahim Allah mai tsarki da ɗaukaka ya ba mu labari game da annabi Ibrahim ya ce ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك وأقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يا ga zuriyata na aje su a wani kwari wanda yake ko tsiro baya fitowa a wurin ɗakin ka ɗakin ka'aba mai alfarma da daraja ya Allah ba dan komai ne haka ba sai dan su tsaye da sallah annabi Ibrahim ya je ya aje ainihin matar shi da babban ɗan shi a tsakiyar daji a inda ainihin ka'aba take a yau sai roƙi Allah ya ce ba don komai na kawo su ba ya Allah sai don su tsaye da sallah don haka ya Allah ka sanya zuciyar mutane ta rinka karkata zuwa gare su don haka duk inda kake a duniyan nan fata kake Allah matsaukacin sarki ya kai ka Ka'aba shi yasa har malamai suka kai suka komo suka ce wai da wanda ya je da wanda bai taɓa zuwa ba waye fi burin zuwa wannan guri wannan tun da yake bai taɓa zuwa ba yana sha'awar ya je wannan ya je ya dawo ya je ya dawo to waye fi sha'awar ya je wannan wuri malamai suka kai suka komo mun fahimci wannan da kyau ko wannan aya ta zo a cikin aya ta talatin da bakwai a ainihin cikin suratu ibrahima waftarabaha ala isma'ila alaihi salatu wassalam hakanan Allah madaukakin sarki ya farlanta sallah ga ainihin annabi isma'il dan annabi ibrahim kenan amincin Allah ya tabbata a gare shi faqala ta'ala Allah madaukakin sarki yace واذكر في الكتاب مرضيا Allah maɗaukakin sarki ya ce wazkur fil kitabi Isma'ila ka yi wa jama'a bayani da tarihin annabi Isma'ila a cikin wannan littafi naka Alkur'ani. innahu shi annabi Isma'il kana sadiqal wa'adi mutum ne mai gaskiyar alƙawari ma'ana in yi alƙawari lallai sai ya cika alƙawarin nan wa kana rasulan kuma manzo ne na Allah nabiyan annabi ne mai girman daraja wa kana ya'muru ahlahu bis salati har ma ya kasance na umarnin iyalan shi da yin sallah wa zakati da bayar da zakka wa kana inda rabbihi mardiya sakamakon haka sai zama yardajje a wurin Allah wannan ainihin aya ta zo a cikin suratu maryama aya ta hamsin da hudu zuwa aya ta hamsin da biyar waftarabaha ala isa alaihi salatu wassalamu Allah maɗaukakin sarki ya farlanta ainihin sallah ga annabi isa amincin Allah su tabbata ga annabi isa تعالى الله ما maɗaukakin كين سركي يتي game da ainihin annabi isa قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا النبي إيسا يتي إني عبد الله ni ba ɗan Allah ba ne kuma ni ba Allah ba ne ni bawan Allah ne kita kitaba Allah ya bani littafin shi ita ce ainihin injila Waje alani na biya kuma Allah ya mayar da ni ni annabin Allah ne Waje alani mubarakan Allah ya sa ni ni ɗan arziki ne irin albarka aina makuntu duk inda nake wa ausani da salati Allah ya umarce ni ya yi min wasiya da cewa irin yin sallah wa zakati irin ba da zakka ma dumtu hayya matukar ina da rai waɗannan ayoyi guda biyu sun zo suma a cikin suratu maryam a aya ta talatin zuwa talatin da ɗaya wa shi da'awati shu'aiba alaihi salatu wassalamu wa alaihi salatu wassalamu li qaumihi qalu lahu game da ainihin annabi shu'aibu da ya kiraye ainihin mutanen shi ya musu wa'azi mutanen annabi shu'aibu sai suka ce da shi أتغيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا suka ce da shi ya kai shu'aibu sallar da kake yi ita ce take sa kake cewa wai mu bar abin da muka gada iyaye da kakanni wato annabi shu'aibu ma yana yin sallah har ma suna ainihin aibanta shi da cewa wai sallar da ka zo kana yi sallar ce take sa kake cewa mu daina irin addinin da muka gada iyaye da kakanni wannan aya ta zo a cikin suratu hudu aya ta tamanin da bakwai wa kazalika fi da'awati dawuda alaihi salatu wassalamu haka nan dangane da ainihin addu'ar da annabi a dauda alaihi salatu wassalamu shi ma ya yi da ainihin ibada da ya yi faƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da ainihin annabi dawuda annabi dawuda ya roƙi ubangijin shi ya gafarta mishi sai ya faɗi ya ruku'u sa'annan ya koma ga Allah wannan aya ta zo a cikin suratu fad aya ta ashirin da hudu wa fi yunusa game da annabi yunusa alaihi salatu wassalam faqala ta'ala Allah madaukakin sarki yace dangane da ainihin annabi yunusa أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم Ba بعدن Annabi Yunusa ya kasance daga cikin mutane masu tasbihi suna tsarkake Allah ba to da ya zauna a cikin wannan kifi da ya haɗe shi har zuwa tashin duniya wa fusira hadha bis salati ad-doktor mahmud wannan ainihin wato aya an fassara ta da cewa sallah wato da aka ce falaula annahu kana min al-musabbihina ba dan shi annabi Yunus ya kasance cikin mutane masu yin tasbihi ba to menene tasbihi wasu malamai suka ce ainihin wato sallah wannan ta zo a cikin suratul safat aya ta 143 zuwa 144 وقد رتب الله سبحانه وعيدا شديدا Dr. ترك ya ce محمود Allah حقيقة sarki ya tabbatar da narkon azaba da ainihin barin sallah wa iza'atiha da kuma wulakantar da sallah wal ghaflati anha da kuma sakaci game da sallah aw adami ada'iha ko kuma kin yin sallah ala wusti ma arada Allah subhanahu ma'ana mutum ya kiyin sallah kamar yadda Allah madaukakin sarki ya neme shi ya yi? to Allah yayi tattalin azaba akan haka Kala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, وقال من بعضهم خلف الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا bayan da annabawan Allah suka wuce sai aka samu wasu mutanen banza suka biyo bayansu suka tozartar da sallah sa'annan suka bi son zuciya Allah ya ce ba da daɗewa ba Allah zai saka su a cikin wuta mai tsananin azaba wannan aya ita ce aya ta hamsin da tara daga cikin suratu maryam wa qala subhanahu wa ta'ala doktor mahmud ya ce har wayo Allah maɗaukakin sarki ya faɗi dangane da mutane masu sakaci ko masu wasa da ainihin sallah Allah ya ce tsananin azaba ya tabbata ga masallatan da suke ainihin wato sakaci game da sallarsu. wannan ainihin ta zo a cikin suratul ma'un aya ta hudu zuwa aya ta biyar to dangane da ainihin wannan aya wasu suna ainihin ɗaukar wannan aya daga cikin waɗanda suke da'awar cewa su musulmi ne batattu suna ainihin ɗaukar wannan aya suna cewa wannan aya ta nuna cewa sujudu sahawi ma da ake yi wato sujudar rafkanuwa da take faruwa a sallah suka ce babu saboda gashi ma gaba ɗaya a cikin alkur'ani Allah ya nuna cewa masu ainihin yin sakaci ma a cikin sallarsu to ‘yan wuta ne. To wannan babu abin da ya ja musu haka sai kaucewa ƙoƙarin fahimtar alƙur'ani a bisa fassarar da salafu suka yi. Domin abin da ya da Allah maɗaukakin sarki ya ce fawailul lil musallina tsananin azaba ya tabbata ga masallatan da haka ya kamata ka fassara domin bai ce li musallina ba bai ce ga masallata ba cewa ya ga masallatan da ashe da sauran magana kenan. suwa waɗanda suke sakaci bai ce a cikin sallarsu ba sai ya ce game da sallarsu a ɓa’u ibnu abi rabahin wanda ke tabi'i ne yace mun da Allah da Allah bai ce allazina hun fi salatihim sahuna ba Ya ce da Allah ya ce Allah zina hun fi salatihim sahuna ce da mun bani domin duk wanda ya rab kannuwa a sallah to babu kabli babu ba dike nan wuta za a yi da shi Ya ce to sai Allah ya fa fawailun tsananin azaba ya tabbata lil musallina ga masallatan da allazina hum an salatihim sahuna waɗanda suke sakaci game da sallarsu ba sa yin ta akan lokaci ba sa yin ta yadda ya kamata wata ran ba za su yi ba to su ake nufin za a yi wa azaba to an samu batattu cikin musulmi suna amfani da wannan aya suke to wannan ya nuna ma babu sujuda ainihin kabli kenan tun daga shi sujuda kabli ko adi amma nuna wanda ma ya sakaci a sallah wuta zai ji a'a ba cewa akai yi fi salatihim ba cewa aka an salatihim mun fahimci wannan sannan fatattu na biyu su ne kiristoci na ɗiban wannan aya su ce ai gashi ma ƙur'anin naku da kanshi ya ce za a yi wa masallata ainihin wato azaba sai ka ce to kai ka yi mana li'irabin wannan aya mu ji yadda li'irabi ya hukunta sannan sai a fassara ta domin in baka iya gane li'irabin ta ba ka iya fassara ta daidai ba domin ka ce azaba ta tabbata ga masallata to kai kuskure cewa za ka yi azaba ta tabbata ga masallatan da suke sakaci game da sallarsu domin ya ce lil musallina bai ce limusallina ba cewa ya fawailun lilmusallina al'alif da lamun ko kuma lamun da ya zo a nan to lil ahadi ne azzihini waɗanne masallatan su ne masallatan da suke sakaci a sallarsu ba kowanne ba in ya zama sai ka ce wannan kirista in ya zama musulmi da yake sallah amma yanayi yana sakaci za a yi mishi azaba zai shiga wuta to ina kai kirista da baka sallah kai ana tashin kiyama wuta za a wuce da kai kenan ko tunda da ya yadda da ayar ne shi yasa yake maka hujja da ita ko sai ka ce mishi to ka da yadda da ayar zai ce eh za a yi wa masallata azaba sai a ce eh to amma masallata masu sakaci da sallah yau su yi gobe su ketare su yi azhar ba za su yi la'asar ba za a yi masa azaba to ina kai kirista da tunda kake baka taba sallah ba kai tunda aka ka dama wuta zaka wuce kenan mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to malam mahmud ya ci gaba da cewa fa inna iqamata salati allati amara Allah ta'ala biha ibadahu domin tsayar da sallah wadda Allah ya umarci bayan shi da ita amrun fawqa mujarrabil ada'i al'amari ne ba wai yin sallah kawai Allah yake so ayi ba izil ada'u domin yin sallah ya tahaqqaqu bi khushu'in wa ghairi khushu'in ko mutum ya sallah ba natsuwa ba tsoron Allah ko ya da natsuwa da tsoron Allah ya dai ya sallah to ba haka Allah yake so ba fil waqti aw kharijihi ko mutum ya akan lokaci ko ba akan lokaci ba ya dai ya sallah to ba haka Allah yake so ba bi mura'atil adab adh wa biduni mura'atiha tare da kula da ladduba na sarari ko ba tare da kula da su ba mutum da ya yi sallah ko to ba irin wannan sallah Allah yake so ba don haka Allah yake bane ya tabbata ga masallatan da ke sakaci game da sallar ashe da a ce yin sallar kawai Allah yake nufi in mutum ya ta babu natsuwa ai ya dai yi sallah yayi in mutum ya ta ba akan lokaci ba ai dai yayi sallah duk ma dai yadda ya ta yayi sallah to amma da ita ba haka Allah madaukakin sarki yake nufi ba sai ce to waɗanda suke sallah amma su ne sakaci dangane da sallarsu to waɗannan mutane sun bani kamar bahaushe ce sun kaɗe sun shiga uku mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu mala yace fa innal qur'ana domin shi alqur'ani safa sahina ani salati bi annahum musalluna ya siffanta masu sakaci game da sallar su dai ya ce masallata ne wa ma'a zalika amma tare da haka tawa'adahum bil waili yayi musu alƙawari na cewa zai musu tsananin azaba mala yace wa huwa wadin fi jahannama shi wailun din nan wani kwari ne a cikin wutar jahannama tastaghisu jahannama min harrihi wanda ita kanta jahannama na fatan Allah madaukakin sarki ya tsare ta daga ainihin zafin da ke cikin wannan rami kullu yawmin a kowane yini kama ja a fi ba'd athari kamar yadda yazo a cikin ainihin wasu hadisai Allah ya shiryar da mu to amma waɗannan ainihin hadisai ko asarai da ainihin mal asarai da malam yake ishara gare su a ƙashin gaskiya ba su inganta ba babu wani ainihin wato hadisi wanda ya inganta dangane da cewa shi wannan wadi din nan wato wailun din nan wani kwari ne ainihin a cikin wutar jahannama hadisan da suka zo akan haka ba su inganta ba a ƙarƙashin haka ne al-imamu abu hayyan al-andalusi mai littafin baharul muhit yake cewa da a ce hadisan sun inganta to da shi kenan fassara lafiyayya ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma tunda ba su inganta ba sai a koma a ɗauki fassarar wailu a cikin ainihin harshen larabci kamar yadda da Hausa ake cewa wane ka shiga uku wane ka kaɗe wane ka bani to sai a fassara ta a haka kamar yadda ainihin mawaki imrul kaifi yake cewa yake cewa lakal wailatu innaka murjili fa qultu ila akhir shi wato ya je ya yanka wai raƙumin budurwar shi ne ya ɓata mata rai tana ji da shi bata da wanda za ta hau sai ta ce lakal wailatu ba ma wailu ba lakal wailatu innaka murjili ta ce imrul kaifi ka shiga uku yau za ka rinka sanin na tafiya a ƙasa kenan to alwailat kaga sai a fassara ta da asalin ma'anarta ta harshen larabci ya والناس يتفاوتون wa ثواب الصلاة وأجرها بتفاوتهم في إقامتها malam ya ce su dai mutane suna da titi ko wajen samun ladan sallah da kuma ainihin sakamakonta gwargwadon yadda suke tsaida da ita farrajul ya dukulu fi salati wa laysa illa nisfuha wani mutum zai shiga sallah ya fara bashi da komai a sallar sai rabin lada Au rubu'uha wani kuma sai a kasa ladan sallar hudu a bashi ɗaya cikin huɗu. aw ushruha wani kuma sai a bashi ɗaya bisa goma liza tana shar'u bi taswibi salatin nasi dan haka shari'ar musulunci ta bada muhimmanci wajen ainihin gyara sallar mutane wancan hadisi da malam ke ainihin ishara akan shi cewa wani zai salla ya samu rabin lada ko rubu'i ko ushiri ko makamancin haka al-imamu abdullahi bin mubarak ya fitar da shi a cikin littafin shi kitabu zuhudi war da al-imamu abu dauda da nasa'i da isnadi sahihi to shari'ar musulunci ta bada muhimmanci wajen ainihin gyara wa mutane sallar su wa tashihiha da kuma inganta ta wal biha amma yubtilha amma da kuma kokarin nesanta sallar mutane daga duk abin da zai bata ta aw yunqisu sawabuha ko kuma duk abin da zai rage wa mutane ladan sallah فنجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم المسيء صلاته صلاته كيف يصلي وينهى عن الالتفات في الصلاة sai muka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana koyar da ainihin wani mutum yadda ainihin zai yi sallah sannan annabi sallallahu alaihi sallama kuma ya hana waiwaye a sallah wani dattijo ne mai suna Khallad ibn Rafi sai ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi sallama na zauna an idar da sallah ya zo ya sallah shi tsatsagen kutiya irin wannan wanda ainihin iyaye da kakanni suka gada Allah ya kiyaye to dai idar da wannan sallah ya zo wa annabi sallama annabi ya amsa sallama ya ce ka koma ka sake sallah domin baka yi sallah ba gashi wannan mutum ya yi sallah irin wannan da kaga tsofaffin anguwarku da garinku suna yi kyakkyakkyakkyak haka suna tsalle suna tashi din nan amma annabi ya ce irje fa salli koma ka yi sallah fa innaka lam tusalli ba ka yi sallah ba kuma ya gashi irin wannan ya ashe kaga yanzu in ka auna zaka fahimci waɗannan da ake cewa sallah suke ashe ba sallah suke ba don gashi annabi ya ce koma ka yi sallah don ba ka yi sallah ba da suka ta haka so uku sai ce wallazi ba a bil haqqi na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya a matsayinka na annabi Muhammadu ban iya wadda tafi wannan ba amma ka koya mini manzo Allah shine ya zauna ya koyar da wannan dattijo sallah ɗaya ɗaya to shi ake kira almusi'u salatuhu mutumin da yake bata sallashi. shi duk sanda kaji ana magana ilimi an ce annabi ya koyar da almusi'u salatuhu to shi ake nufi sunan shi Khallad bin Rafi Bukhari da sauran malamai suka ruwaito hadisin shi to annabi ya hana waiwaye kuma a cikin sallah kamar yadda al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito cewa da zarar ka fara sallah sai Allah ya fara kallon ka kana kau da kai shikenan sai Allah ya kau da kai baka wuri shikenan sai shaidan ya dafe ka kenan ka samu sawa'un bil wajhi aw bil qalbi waiwaye a sallah shari'ar musulunci ta hana ko kai da fuskarka ko da zuciyarka kana sallah kana tunanin wani wuri ko kuma kana sallah kana kallon wani wuri wayan ha anin nauni qabla al-isha'i annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana yin bacci kafin sallar isha wal hadisi ba'daha annabi kuma ya hana ainihin yin hira bayan sallar isha hatta la tubayya as-salatu yadda yake ba za a wulakantar da sallah ba da zaran ka idar da ainihin sallar isha to so ake ka tafi ainihin gida ka kwanta domin kar sallar asuba ta ka makara sai dai in wannan hira ta zama wadda ta zanta bukata ce in ko ba haka ba to an hana maka hadisin yana cikin bukhari wayan ha ani sahari al-isha'i li ghairi barura sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya zauna ya yin bacci bayan sallar isha ba tare da wata larura ba hatta la tafuta salatul laili wa salatul fajri yadda yake sallar dare ko sallar asuba ba za ta kubuce mishi ba fa yuhayyi'u dhurufa hatta yakuna al-insanu hadiran ila salatihi haka kuma annabi yana gyara yanayinka yadda yake baka zo ka shiga sallah kana sane da natsuwa da abin da kake ciki fala yusalli wa huwa fala yusalla wa huwa haqin fala yusalli wa huwa haqin kada mutum ya zo ya salla yana matse yudafi'ul akhbasain yani yana mai tara fitsari ko kashi yana damin shi annabi ya hana haka ka fara jin fitsari sai ka ainihin je ka yi sannan ka zo ka yi sallah ko kashi ko makamantan haka wala huwa fi habarati ta'ami haka nan annabi ya hana mutum ya ainihin sallah ga shi ga abinci a kusa ma'ana ga yunwa kana ji ga abinci to an hana ka kai sallah sai dai ainihin ka dan ɗibi abin da zai kashe maka zafin yunwa sannan ka ta amma in ba haka ba to annabi ya hana ka waɗannan hadisai dukkaninsu al-Imam al-Bukhari ya ainihin ruwaito su wa amara bil khushu'i sannan Allah ya yi umarni da natsuwa a cikin sallah ومدح الخاشعين إلى غير ذلك من الأمور التي تحيل المسلم على درجة عالية من الحضور والمحافظة عليها الله كما يا بما سنسوا أتكن صلى الله يا أمرني دا الأمر ما سداما أتكن صلى وأن دباس أوكك درجك wajen ainihin ya zan kana sallah kana sana da abin da kake kuma kana ainihin mai kula da ita ainihin sallah din liza ad-doktor mahmudu abdurrahman yace don haka ja'a habal kitabu shi wannan littafi akhfa'ul musallina sai yazo yuladdi hajatan inda jamahiril musulmina. yana mai biyan bukata daga cikin ainihin bukatu na da yawa daga cikin musulmi wato bukata dangane da sallah allazi shughilu an ahammi shay'in fi hayatihim wato musulmin da suka ainihin yi da ita sallah wadda take ita ce a ba mafi muhimmanci game da ainihin rayuwarsu ko kuma koyan sallah din wa huwa ta'alimi ahkamis salati khususan ma yasduru minhum fi salati wato shine koyon hukunce hukuncen sallah musamman ma abubuwan da ainihin suke faruwa ga mafi yawancin musulmi a cikin sallah wa hum ghafiluna tare da cewa suna faruwa waɗannan abubuwa a cikin sallah musulmi suna sallah waɗannan abubuwa na barna da kurakurai na faruwa amma ba su kula da su ba an khuturatiha ba basu lura da hadarin waɗannan abubuwa ba fi ibtaliha wajen bata musu sallah aw inqasi sawabiha ko kuma rage ladan sallah din aw tawaqqu'ihim fi bid'atin ko kuma wannan abu zai afka da su cikin bid'a aw mukhalafa ko kuma saban Allah wa qad kitabu arban sha'iqan salisan, wannan littafi yayi bayani bayani ne gamsarwa da dadin karatu da saurare walam yudinna al bi ibda'i ra'ayihi laka fi kathirin min al ya yace malam ne littafi bai yi maka rowa wajen bayyana maka nashi ra'ayoyin ba a wurare da dama a cikin wannan littafi khususan al allati ikhtalafa al-ulama fi sha'niha musamman ma matsalolin da malamai suka yi saɓani to malam ba zai rowa ya ki bayyana maka tashi fahimtar ba sai ya bayyana maka tashi fahimtar wa in kana al'amalu bi ayyil ara'i ko da yake aiki da ra'ayi kowane iri ne la yu'addu khata'an ba za a ce kuskure bane ma dama qad da ala dalilin maqbulin matukar dai mutum ya dogara akan wani dalili wanda yake karbabbe ne a wurin shari'a to in kai wannan abu ba za a ce kai laifi ba walam yakun samma tatabbu'un li ruha li ruhasil ulama'i kuma ya zama ba bibiyar saukin malamai bane wato shari'ar musulunci ta hana ka bibiyar saukin malamai har za mu zo ma mu karanta a cikin muqaddima ta sifatus sala za mu ji wani babban malami cikin tabi'ai ya ce duk mutumin da ya zage cewa shi kullum yana bin ina malamai suka yi sauƙi ya bi ya ce to duk sharrin duniya gaba ɗaya ya gama hawa kan shi in ya zama kai duk inda aka kawo matsala sai ka ce to wanne ne ya fi sauƙi to kai sharri ya gama haɗuwa a kanka amma cewa za ka yi wanne ne daidai ta iya yiwa kaza shi ne yake da sauƙi, amma ba shi ne daidai ba domin Allah ya ce ma nan sok min ayatin aw nunsiha ati bi khairin minha au misliha Allah yake duk sanda muka share wata aya alqur'ani to za mu ainihin zo da wata aya kwatankwacin ta ko wadda ta fita a lokacin da Allah madaukakin sarki ya shafe hukunci dangane da mai takaba cewa za ta yi shekara guda tana takaba sai aka dawo da shi wata hudu da kwana goma kaga an sauƙaƙe to anan me ya sauki shine bin wannan wata hudu da kwana goma domin Allah ne ya nuna to amma da can sallah dukkaninta da ka gani to haka a biyu ake yin ta azhar raka'a biyu la'asar raka'a biyu magariba raka'a eh, magariba raka'a uku isha har magariba afwan isha raka'a biyu asuba da sauransu duk salloli biyar din nan raka'a biyu ake haka bukhari ya daga aisha da aka zo daga baya dukkan salloli sai aka mai da su raka'o'i hurhudu sai dai sallah azuba aka barta a raka'a biyu magariba aka barta a raka'a uku to kaga anan an ƙara to da na da da na yanzu wanne yafi wuya kenan kaga na yanzu mai raka'a hudu ya yafi wuya to ai ba za ka ce to tunda bin sauki muke bari mu rinka yin raka'a biyu ba tunda dai Allah ne ya shar'anta shi ma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka malamin duk mutumin duk da yake neman cewa shi sauki zai rinka bi na ainihin wato malamai to sharri zai tattara akan shi wa kana wusulu ila sawabi huwa qasdul abdi kuma ya zama kaiwa zuwa ga abin da yake daidai shine manufar bawa ma'ana duk ra'ayin da kai aiki da shi to ba kai laifi ba matukar akwai dalili akan wannan ra'ayi karɓaɓɓe matukar kuma ba garin neman sauki ka tafi ba matukar kuma kana neman abin da yake daidai ne har ya kai ka ga aiki da wannan ra'ayi to ba kai laifi ba mala yace faqad abafat hadhihi al-abhasu lil muhtammi بصلاته إضافة ما ينبغي الغض من شأنها خصوصا تلك المقدمات التي استهل هذا البحث متحدثا فيها ce haƙiƙa wannan littafi ya yi bincike da bayanai dangane da wasu al'amura da suke da muhimmanci ga mutumin duk da ya bai wa sallar shi muhimmanci da ƙarin bayanai ba ma wai akan ita sallar ba kaɗai ka kama shi albani littafin shi sai yace daga kabara harama zuwa sallama to shi ko wannan malami sai da ya fara wata sharar fage da wasu abubuwa waɗanda tun kafin a shiga sallah ɗin an muqaddimati sala waɗanda suke fara waɗanda suke shigowa gaba kafin sallah min taharatin kama abin da ya shafi tsarki tun daga shiga ban ɗaki malamin ya fara wa azanin da matsaloli irin waɗanda suka shafi kiran sallah wa ghairi zalika da makamantansu diya tattauna akan haka wa nabbaha ala akhfa'in nasi fiha min janibin ta wani bangaren kuma sai malam ya zo ya bayyana kurakuran da ke ga mutane dangane da Sallah sai ya ce ga kurakuran da mutane suke yi sai ya ce kurakuran mutane wajen kabara harama kurakuran mutane wajen karatu kurakurai wajen ruku'u da makamantan haka wa alama ra'ahu rajihan kuma sannan malamin yayi kokarin ya dauki abin da yake yana ganin shi daidai min maktalafa fihi ulama min jalibin akhar abin da ya lura cewa malamai sun yi sabani to sai ya ainihin dubi abin da yake daidai sai ya dauka walam yurid al muallif an yulzima nasa bima ra'ahu wannan malami a al-minshawi ba yana kokarin ya tilasta mutane cewa su bi abin da yake gani shine daidai bane warajjahu ko kuma abin da ya karkata akai fil masail al-mukhtalif a cikin matsalolin da akai sabani fiha wa inna ma naqala asbaba tarjihihi sai dai yana kokarin ya kawo maka dalilan da yasa shi ya karkata akan wannan magana min qawaidin fiqhiyya na ka'idojin fiqhu aw usuliya ko usulul fikihi. aw tashihi hadisin ko kuma inganta hadisi aw tabi'ihi ko kuma bayani akan raunan hadisi li yuftiha lil qari'i baban min abwabil ilmi domin ya bude mai karatu wata kofa ta ilimi wato wannan malami ba so yake ce lallai ka bi magana da ya faɗa ba amma zai kokarin ya kawo maka magana sai ya ce ga dalilai na me yiwa kai kuma ka san magana kaza sai ce abin da yasa na ki daukan ta saboda wannan magana a hance ta lalace ko a usulance ta lalace ko hadisan da suka goyi bayan ta mai rauni ne to kaga in kai kana da natsuwa da ainihin cewa zaka yi ilimi adalci to kaga kai da kanka zaka san me yasa ya karkata akan wannan ba saboda son zuciya bane in kaga cewa zaka dauki abin da ya tabbatar cewa daidai ne saboda nan dalilai suke to in kuma kaga cewa waccan da aka ce din ba ta da dalilai masu karfi ita zaka dauka to kaga dai ka bata amma ala basiratin ka bata dai akan basira baka bata akan jahilci ba Allah ya shiryar da mu auli ya kula ko kuma ainihin mutum ya ce innal mas'alata laysa muttafiqan alaiha fala yunkiru al-mukhalif ala ghairihi ko kuma malam yana son ya nuna maka mas'alan nan da kake son kai rikici akan ta to mas'ala ce da malamai suka yi sabani akai don haka kar ka tsaya kana faɗa da wanda ya saba maka a kanta tunda matsala ce da aka yi sabani to malam wani lokacin zai ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza don ka san cewa kai ka ɗauka cewa wannan matsala jibrilu ne ya sauka da ita daga saman bakwai sai ce maka a'a malamai ne a nan ƙasa suka zo suka yi sabani a kai don haka in kaga wani ya ɗauki sabanin abin da ka ɗauka to babu faɗa a kai tunda matsala ce mai rikici kama lam nunkir nahnu ala ghairina kamar yadda mu ba mai wa wani wanda bai bi irin ta mu fahimtar ba faɗa dan bai bi ta mu fahimtar ba mala yace ce tarjihu minna wa min ghairiha kokarin tabbatar da gaskiya daga gare mu ne ko daga waɗansu ne waɗanda ba mu ba la yarfa'ul khilafa albatta baya dauke sabani ko da kai kokarin bayyana mutane ga abin da yake gaskiya fa a wannan halin amma wasu suna can suna cikin wannan sabani akan wannan matsalar domin ayar qur'ani ce kawai za ta zo yanke ta dauke sabani amma don kai ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ka kawo wasu hanyoyi ne da za a iya dauke sabani amma ba lallai sabanin ya zama babu shi ba don haka sai malam yace fattar jihati fi galibi ha vanniya kokarin tabbatar da gaskiya in dai ba nassi ne ba to galibi matsaloli ne na zato wa inna ma natawakha jami'an alwusula ila sawabi aw al-aswab dukkan mu muna kokari ne mu kai ga abin da yake daidai ko kuma abin da yafi zama daidai wallahu yuwaffiqu al-jami'a wallahu yuwaffiqu al-jami'a lima fihi ridahu muna addu'a Allah ya datar da dukkanin musulmi ga abin da yake akwai yarda Allah a cikin shi wa yataqabbala minna wa minkum salihal a'mali Allah maɗaukakin sarki ya karbi kyawawan ayyukan kuma Allah ya karbi kyawawan ayyukan ku innahu bil ijabati jadirun Allah shine ya dace ya karbi wannan ainihin addu'a tamu wanda ya rubuta wannan shimfiɗa shine addoktor Mahmud Abdulrahman Abdulmuna'im al-mudarris bi jami'at al-Azhar wato lecturer ne a ainihin jami'ar Azhar jami'a ta farko a duniya mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shimfiɗa ba ita ba ita ce ta Siddiqul Minshawi ba wato in kai littafi ne saboda neman albarkatuwa da manyan malamai da kuma a samu wasu mutane da mai yiwa su yi jayayya to sai ka kai wa babban malami sai ya duba ya sa maka hannu yadda yake in ma wani na da ja yana nan gefe guda shi dan karamin alhaki ne sai ga malamin da yadda da shi ya yadda da wannan to wannan na sanya mutane su natsu da wannan to shi yasa ya kai wannan malami ya ainihin sa albarka a cikin wannan littafi sai ya ce muqaddimatul muallif gashin fidar shi Muhammad Siddiqul Minshawi mai littafi alhamdulillahi al-ba'id fi qurbihi godiya ta tabbata ga Allah wanda yake Allah yana da nisa komai kusancin shi da kai Alƙaribi fi bu'dihi wanda kuma Allah duk kusancin shi wato duk nisan shi da kai to kusa ne gare ka almuta'ali fi rafi'i majdihi wanda Allah madaukaki ne a cikin girman shi wato madaukaki an shay'i wa biddihi Allah ya fi karfin komai kuma ya fi karfin kishiyar wannan abu fa ahkama kitabahu Allah madaukakin sarki ya tsara littafin shi da ya saukar wa a'la khitabahu kuma Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka zancen shi ya fi na kowa wa anzala ayatihi Allah madaukakin sarki ya saukar da ainihin ayoyin shi na alqur'ani fa a'jazat sai zama ayoyin alqur'ani sun gagari kowa daga ainihin cikin halitta Allah qala Allah madaukakin sarki yace kitabun wato alqur'ani littafi ne wanda Allah ya tsara ayoyin shi sa'annan kuma ya tsayaye bayanin su dalla dalla wannan aya ta zo ainihin a cikin suratu hudu aya ta farko fa ashfa man kana lil hikmati yu'ani duk wanda ya zama hikima na bashi wahala to wannan alqur'ani sai ya zama ya hutashe shi in ya zama kai baka da hikima balidi ne to sai ya zama qur'ani ya tsaya ya koyar da kai ainihin hikima daga yau sai hikima ta daina baka wahala kenan tun da ka runguma alqur'ani wa ashqa ahal al ma'ani mutanen da suka tsaya kuwa suna kawo wasu ma'anoni daban suka rabu da alqur'ani sai Allah ya tsiyata sai suka zama ainihin ba kowa ba fama atala lahum amadan sai Allah bai basu sun yi tsawon kwana akan wannan batata su ba wa asammahum lisanan wa khaldan kuma Allah madaukakin sarki ya kurmantar da ainihin harshen su ya zama ba su da abin faɗe tunda ba su da gaskiya a cikin zuciyarsu wa ajaza bulaga al-arabi mutane waɗanda suka kai matuƙa a wajen fasaha daga cikin larabawa Allah maɗaukakin sarki ya nuna musu iyakarsu wa asra rijal al-adabi sannan Allah maɗaukakin sarki ya ainihin gagari waɗanda suke ƙwararrun malamai ne daga cikin malamai na ainihin harshen larabci saukar da wannan littafi sai zama Allah madaukakin sarki ya sa littafin ya gagare su waje alan naqasa fi kutubil khalaiqi Allah madaukakin sarki sai ya sanya na kasa a cikin littattafan dukkanin sauran halitta duk abin duk littafin da ya zama ba na Allah bane to sai an samu na kasa a cikin shi wal khatala sannan sai an samu rikici fi ikhtilafi fara'iqi ta wajen ainihin sabanin hanyoyi faqala Allah madaukakin sarki mai girma da daukaka yace ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah ya ce da a ce wannan alkur'ani ba daga wurin Allah yake ba to da mutane sun samu rikici rikici mai yawa a cikin shi wato wannan ya nuna maka ashe tunda alkur'ani daga wurin Allah yake to babu rikici kenan amma duk abin da ba daga wurin Allah yake ba to za a samu rikici a cikin shi wannan aya ta zo a cikin suratul nisa aya ta 82 wa naqasan kabiran Allah ya sanya ainihin wato na ƙasa mai girma a cikin littattafai waɗanda ba nashi ba fa alzama arbabal aqlami sai ya zama Allah madaukakin sarki ya ƙure waɗanda suke manyan malamai ne masu alfahari da alƙalumma wal fusaha'a Allah madaukakin sarki ya ƙure masu tsananin fasaha wal awama da kuma mutane waɗanda suke ainihin gama gari wasu ila shafi'iyu an tambayi al shafi'i aka ce da shi ma balul kutubi Ya fiha halkaɓa, khata ala gafata malam wai me yasa ake yawan samun kurakurai a cikin wasu littattafai ne wal ake samun abubuwan da ba daidai ba wal ikhtilafi ake samun rikici wa shay'u yunaqidu ba'dahu ba'dan kuma a cikin littafi ɗaya sai a samu magana wata na warware wata fa qala sai imam shafi'i yace alam taqra qawla ta'ala kai baka karanta maganar Allah madaukakin sarki bane da Allah madaukakin sarki yake cewa أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah ya ce da a ce wato mutane ba sa lura da alkur'ani ne ma'ana a yayin da kake karanta alkur'ani to abin da yake wajibi a kanka shine ainihin ka tsaya ka lura da wannan littafi na Allah ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya ce mutane ba sa lura da alkur'ani ne domin da a ce alkur'ani ba daga wurin Allah yake ba to da an samu rikici rikici mai yawa ainihin a cikin shi falamma kana min inda gairin lahi a shekul min shawi ya ce to tun da ya zama qur'ani daga wurin Allah yake wajaba a Allah ya ka fihi khilaf to ya zama wajibi ainihin wato ya zama babu ainihin kuskure a ciki falamma kana min inda gairin lahi wajaba an ya ka fihi khilafu wato tun da ya zama sauran littattafai ba Allah ne ya saukar da su ba to wajibi ne a samu ainihin wato saɓani da kuma ainihin rikici a cikinsu domin alkur'ani shine ainihin ba a samun saɓani da rikici a cikin shi amma ba'adu to bayan haka mai shawu ya ce fahaza sifrun latifun wannan littafi ne karami fi hajmihi wajen girman shi wajizun fi ardihi sannan mai takaitaccen bayani jama'atu fihi shay'an min akhfa'il ubbad na tattara kurakurai na daga cikin kurakuran masu bautar Allah wa auhamiz zuhad da kuma bankaura ta masu zuhudu mimma yaf'alunahu fi salatihim daga cikin irin abubuwan da suke na kurakurai da bankaura a sallar su wa ya'rifunahu min mazahibihim wanda yake wasu abubuwan da mutane suke yi ba jahilci ya kai su ga wannan abu ba amma sun koya ne daga cikin mazhabarsu to amma ba daidai bane wa zalika abin da yake kawo irin wannan rikici da kurakurai da bankaura da izamil mawdu saboda girman wannan matsayi na ita sallah duk abin da yake da girman matsayi to za ga cewa za a rinka sayon samun kurakurai dangane da shi wa irshadi tabi'i wal matbu'i da kuma kokarin shiryarwa wanda yake jagoranci da wanda yake bi wannan malami ya yi kokarin ya bada fatawa ga wancan da zai bi shi to daga nan sai kuskure ya faru daga malamin shi kuma mai biyayya sai kuskure ya afku gare shi fasalatu rukun sani min al-islam min shawu yace ita dai sallah ita ce rukuni na biyu na musulunci wal faisalu bainal kufri wal iman ita ce ke bambance tsakanin kafirci da imani wa a'azamu qurbatil abdani kuma ita sallah ita ce mafi girma daga cikin ibadoji da ake na kusanta Allah wanda gangan jiki take yi yakunu al-abdu fiha aqrabu shay'in min rabbih a cikin sallah ne bawa yake samun lokacin da yafi kowane lokaci kusantar ubangijin shi wa yaghfiru lahu min ghalatihi wa dhunubihi sai zan Allah ya gafarta mishi laifukan shi da kurakuran shi wa awwalu ma yus'alu anhu al-ibad kuma sallah ita ce abun farko da za a fara tambayar bayi a ranar alkiyama inda wuqufihim fi ardil ma'ad a yayin da suka tsaya a dandalin tashin alkiyama falidhalika to don haka qadahtu zihni sai na tsaya ne tunani da kwakwalwata wa ansaktu bi qalami sai na dauki alqalami na li usajjila ba'da ma zallat fihi al don in tsaya in tattara in rubuta abubuwan da kafafu suka goce a kai ma'ana waɗanda suke ba malamai ba kuskure ya faru gare su wa ghafalat anhu a alamu manyan malamai kuma ya zan sun san su amma sun yi sakaci game da waɗannan abubuwa wa ma'rifatul Sidiqul siddiqul minshawi yace sanin da kuma sharrori babun mufidun matsala ce mai girma kwarai da gaske lil ghafili wal majid ga mutumin da yake ainihin wato ya gafala da kuma mutumin da ainihin ya zama mutum ne mai kokarin gano abin da yake daidai wa madkhalun min madakhilil ilmi kuma mashiga ce babba daga cikin ainihin kofofi na ilimi tafaffana ilaihi ulul ilmi waɗanda yake manyan malamai su ne suke shiga wannan ainihin tafarki wa salaku sabilahu manyan malamai su suke bin wannan hanya wa khabaru tariqahu su suke bada labarin wannan hanya fa zakarahu sabiquna fi kalamihim manyan malamai sun ta bayanin kurakurai da ainihin wato abubuwan da suke sharrori ne a cikin littattafansu wal a'immatu fi da kuma ainihin manyan malamai a cikin littattafansu da suka rubuta faminhum man khassalahu kitaban daga cikin malamai akwai waɗanda za su ware ainihin su rubuta littafi musamman akan sharrori da bidi'o'i da kurakurai ko dai na musulunci gaba ɗaya wa afradahu jawaban ko kuma mutum ya ware wata matsala ya bada ansa a kanta wa an huzaifata ibn al-yamani radiyallahu anhu huzaifata dan yamani Allah ya kara mishi yarda yace qala kana an-nas yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi wa as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani mutane a cikin sahabban annabi sun kasance suna tambaya annabi game da alheri amma ni kullum zan yi tambaya sai in yi tambaya game da sharri saboda kada sharri ya zo ya afko mini wannan hadisi sahihi ne al-imam muslim ya ruwaito shi a lamba hadisi 1847 walillahi darrul qa'ili alherin Allah ya kai wa wannan mawaki da yace araftu sharra la sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif sharra min alkhairi yaqa fihi na san sharri ba dan in yi wa mutane sharri ba sai dan in guji sharri domin wanda duk bai san sharri ba to sai ya afka cikin shi walil haqq malamin ya ce kuma gaskiya ita ta dace a faɗa ba tare da hasada ba fa inna min abrazil kutubin lati ullifat littafin da ya fi kowanne shahara daga cikin littattafan da aka rubuta wa sunnifat aka rubuta su fi auhami wa akhta'il musallina game da bankaura da kurakuran masallata huwa kitabu alqaul mubin fi akhta'il musallina li fadilati shaykh mashhur hasan sulaiman wato min shawi yana son ya nuna maka adalci ne yace gaskiya ita ta dace in tsaya in faɗa ba tare da son zuciya ba ba tare da kin Allah ba ba tare da hasada ba littafin da aka rubuta a kan matsalolin kurakurai da bankauran masu sallah wanda ya fi kowanne a wannan matsala shine littafin alƙaulul mubin fi akhfa'il musallina na ashekhu mashhur Hassan Sulaiman wannan malami min shawi yace jazahullahu kulla khairin Allah ya saka wannan malami dukkanin alheri wa ja'ala aljannata maswahu Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna ita ce makomar shi wannan malami mashhur Hassan Sulaiman asali wato shi min shawi yace Sulaiman amma Salman ne mashhuru Hassan Salman ga wannan littafi kun ganshi mujalladi guda ya kai girman Riyadu Salihin al-qawl al-mubin fi akhta'il musallina almajiri ne daga cikin almajiran Muhammad Nasiruddin Albani matashi ne kuma yana nan da ranshi bana ma da muka je Umara da azumi tare wuri ɗaya muka zauna a nan Ka'aba muka yi itikafi jazahullahu anil islami wa sunnati khaira wa laqad ajada fadilatuhu min shawi ce wannan malami Hassan mashhur ya kyautata kabira ijada kabira kyautatawa mai girma fi jami'il aqwali a fi jam'il aqwali wajen tattaro zantuttuka da yi wal muwazanati bainaha da kuma kokarin hada wannan magana wa baina ghairiha da wata magana wadda take ainihin akasinta ma al isabi tare da yin bayani cikakke wa tawdihi da kuma wa tawdihi da warware mas'ala wa tarjihi da kokarin tabbatar da abin da ke gaskiya ne fa kana misbahan don haka sai shi wannan malami ya zama wata fitila ce babba a ba alana tsariƙa wanda ya haskaka mana hanya wa jalalana ga ghiyahabi abdulmat ya kuma ainihin haskaka mana dimuwa ta duhu wa ma azunnu anna ahadan min mu'asirihi qad sabaqahu ila hadha al-amal al-jalil min shawi yace ba ni jin akwai wani malami daga cikin sa'o'in mashhur Hassan Salman wanda ya ainihin wato rigaye shi zuwa ga wannan aiki a cikin sa'o'in shi ba ni jin akwai wanda ya wannan Wani hannu iz nashra'u fi hadha al-amal alladhi nabtaghi bihi wajha Allah azza wa jalla min shawi yace mu kuma da muka zo za mu fara yin wannan aiki mu ma za mu yi namu rubutun wanda yake Allah muka nufa da wannan aiki la nubkhisu man sabaqana ba mu zubar da darajar malaman da suka gabace mu ba mu rena su ba faqad shahidna lahu bil fadli ka dai ji da kunnan ka cewa mun yadda da cewa Allah ya yi mishi falala mun girmama shi akan falalar da Allah ya mishi wa aqarrarna lahu bis sabqi kuma mun yadda akan cewa ya gabace mu akan wannan aiki wa na'tarifu amma fa tare da haka muna furuci ba da zalika bitta taqsiri akan cewa kowane littafi da ka sani to akwai gazawa tare da shi wato har ni ma nawa babu mamaki a samu gazawa kenan faqad aballahu al-ismata li kitabin ghairi kitabihi Allah bai yadda wani littafi ya zama cikakke daga kurakurai ba wato lafiyayye babu kuskure sai littafin shi amali fil kitab bin shawu ce ga irin aikin da ne a cikin wannan littafi nawa awwalan abu na farko zakartu fihi mabahisa kamila ka akhfa'ihim fi qaba'il haja duk matsalar da nazo sai in tattaro babin gaba ɗayan shi sai in tsaya in tattauna kamar bayani game da kurakuran mutane wajen ainihin biyan bukata wajen tsuguno kashi ko fitsari ko shiga ban daki ko tsuguno a fili wal wudu'i da alwala wal awqati da kuma ainihin lokutan sallah da sauran matsaloli makamantan haka wa masaila mustaqilla da kuma wasu matsaloli ma waɗanda suke masu cin gashin kansu lam tuzkar fi ghairihi waɗanda waɗannan matsaloli ba a tsaya an tattauna su a cikin wasu littattafai waɗanda ainihin suka zo suna bayani dangane da kurakuran masallata ba aiki na farko da na yi kenan wato shine duk matsalar da na zo zan kokarin in tattauna ta kuma in ware wasu matsaloli ma da ba a samu wani magana kai ba ni sai in saniyan abu na biyu afrattu fihi al-masail ina ware matsalolin da malamai suka yi sabani fi akhiri kulli mabhasin a ƙarshen kowane babi ma al-ishara ila zalika tare da yin nuni ga haka wa tarjihi ahad al daga ƙarshe sai in nuna magana ɗaya daga ciki ita ce daidai salisan abu na uku da ne sarattu hadhihi al-mabahisa na lissafo waɗannan babuka wa tilkal masaila da kuma waɗancan waɗanda babu a wasu littattafai ma a takaice na yi su duna ikhlalin amma takaitawar tawa bata kai yadda bata biyan bukata ba wa ijazin na kuma yi gajeren bayani duna ikfalin ba tare da na gaza ba fa a tara zama ma hawahu sagiran fi hajmihi tare da cewa girman matsalolin da littafin ke dauke da su sai zama littafin na wadan karami ne salisan fi nasarihi sannan yana da dadin karatu wa hadha min maramil awail wannan na daga cikin abin nema a wurin dalibai da malaman farko wa a'zamil fada'il kuma wannan na daga cikin abubuwa masu girman falala wa as'alullaha ta'ala al-ikhlasa ina roƙon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yasa akwai sarkin zuciya